sa'o'i kaɗan da hukuncin babbar kotun Kaduna kan cewa ƙudurin dokar kula da wa'azi na jihar Kaduna ya saba dokar ƙasa. Wasu shugabannin addini sun ce dama can su sun san arina tun farkon kawo wannan doka. Sheikh Halilu Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna. kuma ya ce kamata ya yi ma majalisar dokoki da kuma gwamnatin jihar Kaduna su yi kokarin kawo doka akan sace mutane ba wa'azi ba. Ni dama tuntuni na san za a rina. Domin tsarin mulkin Najeriya sashe na ɗaya ƙaramin sashe na ɗaya ya faɗi cewa wannan tsarin mulki shine a saman kowace doka. To in ka duba a kan maganar ƙuduri da ake ta magana a kai na game da wa'azi. Akwai sashe wanda ya magana cewa ba za a yi wa'azi ba sai an ba mutum lasisi. To shi kuma tsarin mulkin Najeriya sashe takwas, ƙaramin sashe na ɗaya. daga cikin abubuwa guda uku da ya ba ɗan Najeriya game da addini shine ya yaɗa addininsa. a cikin jama'a ko kuma a shi kaɗai to kaga in ka ce za a ba mutum lasisi sannan ne zai yi wa'azi to wannan doka ta yi karo da wannan sashi na 38 karamin sashi na ɗaya. me ne matsayar ku game da wannan doka matsayin mu shine muna kira ga mai girma gonan jihar Kaduna gaba ɗaya fatali da wannan ƙudiri da 'yan majalisar Kaduna suka zarta domin abin da yake damun mutanen jihar Kaduna da Najeriya yanzu shine harkar tsaro ana sace mutane ana garkuwa da su a karɓi kuɗin fansa to kamata ya yi majalisar jihar Kaduna ta kafa doka cewa duk wanda aka same shi da laifin garkuwa da jama'a ya karɓi kuɗin fansa hukuncin shi kisa ne. Ita ma ƙungiyar Kiristocin tare Najeriya kan reshen jihar Kaduna ta ce wannan hukunci ya yi mata daidai. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar kan ɗin a jihar Kaduna. Ga musu kai kara na sun samu kyakkyawan goyon bayan mu domin mu ma kanmu mun ce za mu kai kara sai lawyer ya ce mana a kara guda daya ya isa amma abin da muke son duniya ta sani shine wannan kundin tsari da aka yi ba daidai ba ne mutanen da ake ce za a zona da su domin su ne su dinga ba da lasisi na wa'azi ba mu yarda da shi ba domin duka dalilkun krista suna ba wanda suke wa'azi license so wani license kake nema in kana da damuwa ne ka ce to in ku gaya wa malaman ku in wanda ya yi kaza kaza ga hukuncin gwamnati mu sai mu gawa wanda mun ba su license kada ku yi rashin biya a kan wannan mu kirista kuma akwai san bible namu ya nuna mana cewa Allah ne ke kira mutum ya sa shi ya je wa'azi to in yau muna so mu karɓar license na Erufaya da jama'a da interpret nashi to ya nuna da cewa umurnin Allah kuma za mu biya don nan gaba in sun gama ba mu license za su gaya mana to kada ka karanta littafi kaza da littafi kaza domin license na ka bai barka ba to abin muke gudu shine abin da gobe za a amfani da shi a musguna a masu wa'azi to sai dai shi mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin addinin musulunci Sheikh Jamil Abubakar Albani ya ce akwai kuskuren fahimta game da wannan doka. Ita wannan dokar har yanzu bata zo wajen mai girma gwamnan jihar Kaduna ba, balle ya sa mata hannu. Wannan doka a takaice idan ta zo mai girma gwamnan jihar Kaduna zai kalle ta idan aka kalle ta tunda wanda suka yi dokan dukansu ba masumai ba ne suna iya yin daidai suna iya yin kuskure a matsayinsu na 'yan adam amma dai wannan dokan ba ta zo ta cutar da wani ba wasu malamai suna nuna fargabar cewa wannan tsari ko doka da ake shirin shigo da ita za ta ci karo da wasu sassa na kundin tsarin mulkin wannan kasa da suka ba dan kasa dama ya koyar ko ya yi wa'azi a lokacin da yake so to ai koyarwa daban wa'azi daban alƙalanci daban limanci daban abin da muke nema a jihar Kaduna masu koyarwa shine su rijistarin din makarantunsu su rijistan masallatansu don ba su kariya ko kuma in za su bude account Haka nan makarantun islamiyya abin da ake so su yi kenan ba hana wani malamai wa'azi za a yi ba illa dai ana so a takaita irin yadda ake kama karya akan addini kawai mutum ya tashi bai da ilimi kawai ya yaki ci faɗi ya faɗa abin da ya ga dama kuma ana ɗaukan shi malami abin da ya fi damun mutane shine ana maganar lasins wannan ibara ne kawai an ce lasi ne amma abin da ake nufi akwai ƙungiyoyin addini manya akwai ƙanana akwai wanda ma ba sa ƙungiyoyin ba abin da ya damu gwamnati za ta karɓa ta yadda da su saboda ƙungiyar yadda jiya ce. dama dai tun a shekarar dubu biyu da goma sha shidan da aka kai wannan doka gaban imasar dokokin jihar kaduna ne ɗarikar pentecostal ta kai ƙara gaban kotu da niyyar ganin an dakatar da yunkurin gwamnatin jihar kaduna na kawo wannan doka. wanda wannan kuma shi ya haifar da hukuncin alkaliyar babbar kotun jihar Kaduna mai shari'a Hajara Gwada da ta ce maganar ba da lasisi ga masu yin wa'azi fa ya saba dokar wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.